mu abun da muke so kai Allah dai ubangiji ya kawo mu zaman lahiya. mu samu ci gaba da ɗiyanmu da matanmu da iyayenmu to wannan kaga mun gode mu Allah kuma kan aji abun da muke so in an zanna lahiya suna mm. iya ba da haɗin kai a zanna lahiya kowa kowa ya ba da abubuwan da yake mallake to shi ne yanzu kana ji ni da yanzu ina daga cikin kumandojin shi kuma alƙawalin da muka ɗauka in an ce a gyara tsakani da Allah mu yarda ɗari bisa ɗari a gyara kowa ya zanna lahiya. To amma wani tabbaci kake da shi na cewa za a sami zaman lafiya ganin cewa a can baya an yi sulhu da ku amma kuma lamarin bai yiwu ba. Yauwa kuma zan baka an fa abin da duk ya faru fa abu ya kai nan kana ji na abin da ya faru tun farko shi dai tsoho ya tura yaren shi abin da waɗansu makaranta waɗansu ya tura su a saudiya yauwa shi buhari da sai aka kame su aka riƙe su su ya nemi hanyar da zai biya an so mutanen nan ba an so su ba ji daga nan abu duk sun zama ya kawo data data kowa sai ya kama shirme shi yaƙe yaƙe dai ayi kuma an kai ƙarshe yin Allah da yanzu Su shi ne yanzu muke so a taru kawai da hanyar mutahillanci da hanyar kowa da kowa wanda mun ji bayanin da mataimakin gwamna ya yi kuma bayanin mai ya yi sosai kuma mun yarda da haka na ya ce wanda duk ya yarda a zanna lahiya ya ce don an kashe buhari ba hawai yaƙi ya ƙare ba a dai biɗe haɗin kai kawai a zanna lahira. To yaya matsayin dogo gyaɗe da ya kashe shugaban naku wanda wasu ke ganin mai yiwuwa ku yi farautarsa domin ɗaukar fansa ko kuma wani abu makamancin haka? A yau kana ji shi gyaɗe yaron yaron shi ne kuma na amana ne. Kuma hunda ya riga ya ci amana shi kana ji ba mu taruwa duk mu zama jahilai mu ta faɗa tsakanin don ba mu son haka na